Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voa Hausa hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 21 ga watan Agusta na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya soke ganawar da aka shirya zai da Firaministan Denmark saboda ba za ta tattauna batun sayarwa da Amurka tsibirin eh, wato Greenland ba. An kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa na baya-bayan nan tsakanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. haka kuma shugaban amurkan donald trump da takwaransa na kasar venezuela nicolas maduro baki ɗaya sun faɗi cewa jiya talata cewa jami'an ƙasa su na tattaunawa To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau laraba ne aka rantsar da sabbin ministoci a Najeriya don su fara gudanar da ayyukansu. Bayan haka za ku ji rahoto akan yadda masu larura ta musamman suka koka akan yadda ba su samu wakili ko ɗaya ba a majalisar ministocin ta Najeriya wadda aka naɗa. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kaman masu wato wasu masu fasa kwabrin hauren giwa da hukumar kwastam ta Najeriya ta yi a yankin jihar Adamawa. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. shugaban amurka donald trump ya soke ganawa da aka shirya zai da firaministar denmark saboda ba za ta tattauna batun sayarwa amurka tsibirin greenland ba trump ya kafa sakon ta kafar twitter da ke cewa denmark ƙasa ce ta musamman da ke da mutane masu abin mamaki amma bisa ga maganar firaminista matt federikin cewa ba ta da sha'awar tattauna batun sayar da tsibirin greenland na soke mu da aka shirya yi nan da mako biyu har sai wani lokaci a baya-bayan nan ne dai trump ya nuna sha'awar sayan greenland daga denmark denmark da ita ce ta mallake shi kuma mu kawaye ne na kot da denmark kamar yadda trump ya faɗa ranar lahadi cikin gaggawa jami'ai daga denmark da greenland sun amsa da cewa tsibirin ba na sayarwa ba ne tun farkon watan satumba ne aka gayyaci trump domin ya kai ziyarar aiki amma mai magana da yawon fadar white house jude dare ya tabbatar da soke ziyarar da yammacin jiya talata an kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa na baya bayan nan tsakanin sojojin amurka da na koriya ta kudu yanzu haka kuma babban manzon amurka a koriya ta arewa yana birnin seoul an shirya komai game da maido da zaman tattaunawa da koriya ta arewa mun shirya tsaf domin shiga tattaunawar da zarar mun ji daga koriya ta arewa a cewar stephen bigun jami'in amurka na musamman a koriya ta arewa wanda ya isa babban birnin koriya ta kudu jiya talata a ziyarar aiki ta kwanaki uku da ya kai bigin ya gana da manyan jami'an Koriya ta Kudu yau Laraba, kwana ɗaya bayan da Amurka da Koriya ta Kudu suka kammala atisayen sojoji na haɗin gwiwa. Ko da yake Koriya ta Arewa ta nuna alamun za ta dawo teburin tattaunawa bayan an kawo ƙarshen atisayen. Yanzu dai bata nuna alamun ta shirya magana da takwararta ta Kudu ko Amurka ba. Maimakon haka sai dai jaridar Radon Simon mallakin gwamnati ta soki Amurka game da abin da ta ce kudurinta kan abokan gaba da bai canza ba tana mai cewa bai kamata ba a ce an yi atisayen sojin amurka da koriya ta kudu batun farko shugaban amurka donald trump da takwaransa na kasar venezuela nicolas maduro baki ɗaya sun faɗi jiya talata cewa jami'an gwamnatin trump sun fara zaman tattaunawa da jami'an gwamnatin maduro da yake amsa tambayan manema labarai a fadar white house trump bai bayyana jami'an venezuela ba da ke tattaunawar abin da ya ce kawai shine muna wata muhimmiyar tattaunawa da wasu jami'an venezuela shi ma haka maduro bai faɗi sunayen jami'an ba lokacin da ya wani jawabi ga al'ummar ƙasar ta gidan talabijin ya ce an kwashe watanni ana gudanar da tattaunawar shugaban adawa da amurka ke ɗauka a matsayin shugaban wucin gadi a venezuela juan guaido ya faɗa wa sashen spaniya na murya amurka cewa hadiman maduro ne suka tuntuɓi jami'an amurka domin su kare kansu To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An rantsar da babban jami'in sojin ƙasar Sudan a matsayin shugaban majalisar mulki soji da farar hula wanda zai gudanar da harkokin ƙasar har sai an gudanar da zaɓe. kamfanin dillancin labaran kasar suna ya bayar da rahoton da ke cewa janar abdul fatah al-burhan ya yi rantsuwa kama aiki yau laraba kafin daga baya kuma aka rantsar da sauran jami'an sabuwar majalisar mai mambobi goma sha ɗaya ana sa ran rantsar da firaministan da aka zaɓa Abdul hamdok kafin faɗuwar rana yau laraba majalisar mulki ta burhan ya jagoranta wacce ta yi mulki a watan afrilu ta kwace mulki bayan da ta hambara dan shugaban kasa omar al-bashir biyo bayan gagarumar zanga-zangar adawa da mulkinsa na shekaru talatin an shirya sabbin majalisa za ta zama ta haɗaka tsakanin shugabannin soji da masu zanga-zanga waɗanda suka buƙaci kafa gwamnatin farar hula daga ƙarshe tun da indiya ta soke ƙwarya-ƙwarya cin gashin kan yankin kashmir ta kuma mayar da yankin na himalaya ƙarƙashin ikonta fitar da rahotanni daga yankin ya zamanto wahala ya kuma kasance ko dai jaridan ƙasar sun gaza buga labarai ko kuma suna shan wuya wajen samun labaran wannan kuwa yana faruwa ne saboda katse hanyoyin sadarwa da aka yi ta hanyar katse layukan waya da yanar gizo ba amma saboda yana da matukar wahala a shiga yankunan da ake tashin hankali ko kuma a kai ga wato majiyoyin labaran a yankunan da dubban jami'an tsaro suke sintiri. A birnin Senegal da ke zama babban birnin yankin Kashmir da aka shinge domin saka ido a kan masu zanga-zangar. 'Yar jarida daga New Delhi Sonia Sakar ta bi ta wuraren duba ababen hawa lokacin tafiyar kwanaki uku da ta yi a birnin a makon da ya gabata. kuma yayin da gwamnati ke baiwa 'yan jarida takardar izini ta ce jami'an tsaro sukan kashe mata gwiwa a kokarin shiga tsakiyar birnin da aka sani da abubuwa yake faruwa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana ma'aikatan sabbin ministocinsa a yau Laraba a birnin tarayya Abuja, Aliyu Mustapha Sokoto ya zanta da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa akan yadda aka raba ma'aikatan, amma da farko Aliyu ya fara tattaunawa da Sunday Dari, tsohon shugaban sashen Hausa na murya Amurka, wanda yanzu aka nada a matsayin sabon ministan matasa da wasanni. Sande, um, me za ka yi game da wannan sabon mukamin naka da ka samu na ministan wasanni da matasa? Mukamin da ya ka bani shi na da farko na godiya, da Birin yake godiya da yawa, garin shugaban Najeriya, President Muhammadu Buhari. Na gode da ya bani wannan amfani, da tallafesa ja Najeriya gaba. To me za ka canja harkokin um, wasanni mu fara da matasa da wasanni me za ka canja a wurin matasa da wasanni ne a gurguje? Ai akwai abubuwa da yawa. Matasa suna nan da yawa a Najeriya. Akwai abin da ya dame su ba aiki ga maganar makaranta abubuwa da yawa. Za mu zare programs abubuwa da za mu yi da zai taimake su. me yafi damun ka game da batun eh, matasa da eh, me yafi damun ka na san ka san harkokin wasanni da yawa san da tun da ka dade kana yin su amma me yafi damun ka da game da batun matasa wanda kake so ka fara aiki a kan nan take yanzu da ka shiga ma'aikatanka na farko na farko na farko ina ya bukata mu samu masu aiki abin da ya fi ina nan in gama makaranta ba aiki suna nan a su samu damar zuwa makaranta ba suna nan suna so su ko kundin kafa ko gudu ne za mu neme su mu tara su mu ba su ilimi yawa to lama da sande muna taya ka murna kuma muna fatar ka samu nasara a wannan aiki bari in yi magana da umar yanzu alaikum salam To eh, jama'a kun ji hira da muka dan taba tare da sabon ministan matasa da wasanni yanzu kuma muna tare da shi wakilin namu a can Abuja Umar Faruk Musa. Malam Umar me zaka kara mana game da abin da ya faru a yau na naɗin wannan sababbin ministocin? To wato sababbin ministoci dai da aka kawo ne aka rarraba sababbin wato ma'aikatu amma dukkan tsofaffin inda suka yi aiki a nan ne aka ban su. Ah, don haka tun da masu tsaro sun sababbin ministoci da ma'aikatun da suka yi ina ganin gari a gurguje in faɗi cewa kamar ali tantane na jihar gombe da shi ne sabon minista shi aka kai aka kai sadarwa akwai maryam katagun ambasada ita an kai ta ba aka kai kula da masana'antu da kuma kasuwanci sai george akure na jihar benue wanda aka zubar ayyuka na musamman sai tsoskiyamo ma'aikata da kula da yankin najiya dinta dr muhammad adamu Uh, daga jihar Kaduna shi ma an kai shi wurin uh, ma'aikatar kula da wato yanayi akwai mai gari da jaɗi wanda zai kula da ma'aikatar 'yan sanda sai tolin talin ta jihar filato za kula da ma'aikatar da ke kula da sha'anin mata sadiya umar za ta kula da ma'aikatar sabon ma'aikata ke wanda aka kafa ta tallafa jama'a da kuma samar da agaji sai sabon nono wanda zai kula da ma'aikatar gona amma da da shi na da shi shi zai kula da ma'aikatar tsaro a gurgurde wannan su ne a ma'aikatu da kuma ministoci da aka baiwa waɗannan ma'aikatan. To madalla malam Umar sai mun ji sauran bayanan da zaka aiko mana daga baya. Jama'a kun ji Umar Faruk Musa a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. To mun gode Umar. Allah gaida Aliyu mustafa da wannan hirar. A yayin da shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da majalisar ta ministocin nasa su 43 su kuma masu larura ta musamman sun koka a kan yadda ba su samu wakili ko ɗaya ba a ayar ministocin. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana rahoto akan wannan batu. Comrade Muktar Sale shine mai magana da yawun kungiyar masu larurar rashin gani ta ƙasa. Muna kira ga mai girma shugaban ƙasa zai kamata a ce an ba da mukaman ministocin nan arba'in da uku a ce ba mutane masu bukata ta musamman ya mai girma shugaban ƙasa idan dai ana so a ce aiwa kowa adalci a ƙasa ya kamata a mana kuma minista nan ba ido ne ko kafa ko yatsu ke rike da ita ba ilimi ne ke rike da ita ilimin nan tun daga masu firama primary high university wanda sun gama suna da digiri muna da masu hnd muna da masu masters ma kai muna ma da farfesoshi a ƙasar nan to dan mine ne tun da ba wai ido ba ne ko kafa ke rike da ministan nan dan mine ne mu ba za a ɗauki ministan nan mu ma a ba mu ba mu ma a gwada mu a ganin shin mine ne abin da za mu iya yi wace rawa za mu taka mu ne ma wanda za a ba ministocin kaga mun rike amana a ciki fiye da mai kafa da mai ido din yadda za mu rike wannan ofis din da daraja fiye da yadda ba a tsammani. A wani bangare kuma wakilan kungiyoyin masu larura ta musamman daga jihohi 36 na kasar ne suka rundo a kofar hukumar ɗaukar ma'aikata ta ƙasa a babban birnin tarayya Abuja. Daya cikin wakilan wanda ya yi tattaki daga jihar Adamawa Comrade Muhammad Abubakar Gwambi ya mun bayanin dalilan su na tada kofar hukumar. Maganan aiki ne. Kundin tsarin mulki na kasar nan ya ce duk wani ɗaukan aiki da za a yi a bawa na kasar su kashi biyar. To shi ne muka bukatan kashi biyar din mu din a bamu raba cikin miliyoyin da muke da su. Al'umman na kasar su na kasar Najeriya mun kai miliyan ashirin da wani abu. Ba mu matsa na koda da inci daya. So don haka wannan 5% din shi muke demanding. Shi ma dai mai fashin baki a harkokin yau da kullum kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa ba barista mai nasara ibrahim umar ya ce doka ta tanaji a yi wa masu larura ta musamman adalci sashi na hudu da sha daya na tsarin mulki ya ce eh majalisa tana da damar da za ta yi dokoki wanda ita ta kafa wannan hukuma. saboda sashi na daya na tsarin mulkin najeriya ya ba da yanci na dan adam ya yi walwalar shi ya yi tafiya duk inda ke so ya je duk inda ya ga dama a najeriya nan ya tsuguna ya yi mu'amalar neman arzikin shi musakai ko dabbobi ko mutane marasa ƙarfi ko mutane marasa lafiya amana ne allah ubangiji ya bamu a kanmu na mai ƙoƙari mu irke su Giɓi da ke akwai tsakanin rauninsu da kuma mu a cikakkiyar lafiyarmu wannan abun shi ne inda allah yake so mu rike amana mu cike wannan gibin ta yin adalci a zamantakewa Jami'ar kula da fannin yada labarai ta hukumar ɗaukar ma'aikata ta ƙasa Felicia Eniola ta fito tawa masu larura ta musamman ɗin jawabi inda take cewa. The uh, situation of things on ground about the uh, persons living with disability to give them their right according to them. So we are pleading to them now. The chairman is not around, the PAMSEC is not around, they are attending the retreat, two-day retreat. Felicia Inole ta ce, a halin yanzu dai dukkan kokari da ake yi na sharewa masu larura ta musamman hawaye a a wannan ƙasa dole ne ya jira domin shugabannin hukumar ba sa nan a halin yanzu suna halartar wani muhimmin taro a fadar shugaban ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Madina Dauda. Jami'an hukumar kwastam a Najeriya sun kama wasu gungun masu fasa kwabrin hauren giwa da ƙahon bauna a kan iyakar jihar Adamawa da kuma ƙasar Kamaru. Hukumar ta kama mutanen ne bayan wasu bayanan sirri da ta samu a kan kayayyakin masu tarin yawa da ta yiwu ake shirin ƙetarawa da su ƙasashen waje. Ga ƙarin bayani daga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz. Ba tun yau ba, Majalisar Dinkin Duniya da masu sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bani a Adama da kuma wasu ƙasashe suka rattaba hannu na haramta fatauci da kuma fasa haurin giwa da ma wasu manyan namun dawa da ake saida a wasu kasashen getare to sai da kuma duk da matakan da ake dauka wasu 'yan smoga kan yi wannan fasa zuwa kasashen getare inda ko dubon wasu ya cika kan iyakan jihar adama da kuma kasar kamaru da yake nuna manema labarai wasu kayayyaki da aka kama ciki har da hauren giwaye da kuma kahunan bauna kwantarolan hukumar costa mai kula da john adama da taraba din olumo ya ce sun samu nasarar cafke 'yan fasa ne biyo bayan wani samame da jami'an suka kai akan iyaka muna da harin gewa kamar hamsin da biyu ana aka kama su an kama ne a bakin kogi a nan a bakin kogi a cikin kayan nan aka kawo daga kamilu a bisa doka na kasar kasa fatauci ko kuma fasakwabrin hauren giwa babban doka ne na kasar kasa me za a yanzu babban doka ne kuwa na in fact domin kasa akwai international convention against trade in irin abubuwan nan endangered species sites trading in endangered species akwai babban doka against abun nan saboda ko WCO ma hmm. sai mana rubutu suna da interest a kai domin kana za yi shi yasa na ce muna liyazin da kasan cameroon mai irin wannan dole mu yi liyazin da su daga ina mm. ake kawo abubuwan nan so da su ma za su doki mataki sakun kama su su yan fasa gwamnan hauren giwa to ya koya illa fasa gwamnan waɗannan hauren giwa yake ga tattalin arzikin ƙasa sarkin baka alhaji babangida jimeta da ke cikin fitattun maharba masu lasisi a Najeriya ya ce fa akwai illa ga tattalin arzikin kasa. Shi Arziki na kasa ne shi da dabbobin kansa da kuma shi hauren giwon da shi kafin faunan duk arziki ne na kasa bai kamata kuma wasu firaru ya zama daga cikin al'umma su ware kansu su je suna yin wannan harkokin suna azirta kansu su kaɗai ba sai da izinin gwamnati da takardu da komai wanda ya kamata in za a bi tsari kam. Ba dai ga hauren giwayen jami'an da kwastam sun samu nasarar cafke wasu kayayyaki da dama ciki har da shinkafa da man fetur da ake kokarin ketarawa da su kasashen waje. Muna kokari muna maganin masu smoga kama motar stair truck na ya dibo drum hamsin kuma drum guda ɗaya yana da liters 230 Duk litar na muke da cikin truck na ya kama dubu goma sha da biyar. lita duk kuɗin mai nan yana cikin mota dina ya kai miliyan ɗaya da ɗari bakwai kuma akwai shinkafa na muka kama sun fi dubu biyu an kama ne daga barin can mubi wadansu kuma daga can jalingo to sai dai kuma wannan ko zuwa ne yayin da 'yan kasuwa ke kira gwamnatin najeriya da ta sake dubi game da batun hana shigowa da wasu kayayyaki alhaji muhammad ibrahim 86 mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwan najeriya mai kula da jin arewa goma sha tara ya koyi kira nema da cewa muna bin kwastom din muna musu a matakai na tarayya da kuma jihohi muna ruwa takarda muna zuwa muna zama da su muna nuna musu illan abubuwan da suke yin nan sannan suna nuna mana inda akwai kurakuren mu alhaji muhammad ibrahim etisis kenan mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa a najeriya mai kula da jin arewa goma sha tara ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. To har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Munira Ado ɗaliba ce a Jami'a Stik da ke Istanbul Turkiya. To yanzu ganin ki wace shekara kamata a ce a ayyana a matsayin inda mata ya kamata ya musu aure ko ko bai kamata kamar daga wace shekara a matsayin ki ke matashiya. Um, ni a gani na a bari like in taso it's tunda ba wai kama wace shekara ba na ganin akwai wani like shekara shekara tunda like mutum ya zamo cewa like ra'ayin mutum ne tunda dai kai ne dai zaka zauna a gidan auren nan kamar shekara sha takwas zuwa ashirin haka za a iya musu aure depending in sun kai like akwai waɗansu za ku ga shekaransu sha takwas amma ba su da wayan wayan sosai ko kuma ba su da experience din sosai ba su san abubuwa da yawa ba mm-hmm. so ba kowa ba ne yana yana varying daga mutum zuwa mutum so kamar dai sha takwas din akwai wa'anda sun kai zuwa ashirin. Mm-hmm. bar za mu taɓa kaɗa kan siyasa ke cikin karanta abun nan international relation ya kiga siyasar turkiya kamar ya kiga ƙasar turkiya yadda take gudanar da siyasarta dangane da ƙasashenmu na afirka ina ganin like akwai similarities tsakanin shi da shi da shi da buhari shi erdogan din da buhari saboda like yanda nigeria take a hargutse ba wai turkey a hargutse hargutse take ba amma dai kamar su shi abin da yake fighting for shi ne like musulunci a garin amma kuma su a ganin su musulunci ba ci gaba bane shi erdogan shugaban kasar turkiya eh, so mm-hmm. yanda yake a tsaye akan like abin da yake so like shi musuluncin haka shi ma buhari yake yake a tsaye akan like ci gabawan Nigeria yana kokarin shi mhm. haka so to dai bambancin shine shi Erdogan is like dictator ne mhm. haka sai Buhari we are like democrats a Nigeria so amma shi kuma shi Buhari matsalar shi guda daya baya fitowa yi like yana kokari a Nigeria ba a disinta san cewa Nigerians ba su da like ba sa ji duk da like wani zubin ana son ci gaban amma ba a bin doka. Mhm. amma kuma at the same time duk like kokarin da yake yi baya fitowa ya magana ya yi bayani ya ce ga abin da ake bukata ake yake yi ga abin da ba da fitowa ya bayani to shi ne mhm. dai like matsalan shi amma shi erdogan da yana like magana yi kamar shekaran shi an hido da ta sabuwar doka najeriya ta doka haramta almajiranci haraka abin nan yin bara me ra'ayinki akan wannan dokar gaskiya dokar na a ganina tana da amfani sosai because shine ɗaya daga cikin abubuwan da ke jan mu baya a Najeriya. Mhm. Almajiranci saboda mutane da yawa iyaye su like ake turowa almajiranci mhm. ana reducing possibility din like ci gaban mu a Najeriya saboda a maimakon su je makaranta su sami ilimi mai amfani su zo su yi su taimaki mm-hmm. al'umma al'umma sai kuma su je suna almajiranci kuma ya mm-hmm. kasance like sun zama liability a ga gwamnati ga gwamnati munira tambaya ta ta karshe a cikin shari da nake na himma a kowane sati ina tattaunawa da matasa waɗanda suke a ƙasashen waje tambaya ta ta karshe ita ce wani kira gare ki ga shugaban muhammadu buhari a kan rayuwar matasa musamman 'ya'ya mata irin ki. kira da zan yi wa shugaba muhammadu buhari shine ba yanda a cikin mu mata yanzu a Najeriya ba kowa ne yake da opportunity din da zai samu ya zo kasar waje ba so for waɗanda suke gida a samu a gyara makarantu like transportations ya zamo like mai sauki a kula da irin malaman da ake sawa a makarantu ya zamanto like mata da maza duka have the same opportunity da za su yi karatu and to go further in their studies su ci gaba da karatu su ci gaba da karatu mm-hmm. to da karshe wani kira gare ki ga masu sauraron mu a cikin shirin namu na himma abin da zan faɗa shi ne in har muna son Najeriya ta ci gaba ya kamata mu ma mu dage mu ringa bin doka don in ba wai muna son ci gaban ne kawai ba kuma ba ma bin doka an aka saka doka in har za mu bi dokan shine za mu samu mu ci gaba a kasar tamu in ba haka ba an sa doka ba ma bi ba wani ci da za ta same mu a kasar tamu da in har ma mun samu shugaba mai kokari in har yana aiki kuma ba mu bin doka babu wani ci gaba da za ta samu ta mun gode kun je munira ado kenan ɗaliba ce a jami'a istik uh, university da ke kar istanbul mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma haɗawa daga nan birnin washington dc da Alhamdulillah a gaida Abdulaziz Adli Turo yanzu kuma kai tsaye gasar filu da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To saƙonmu na farko a yau cewa muna yi wa sabbin ministocin next level shan rantsuwar kama aiki da fatan Allah ya ba su ikon cika alkawarin da suka ɗauka saƙo daga Alhaji Mele Yusuf Fari. sai kuma saƙonmu da ya fito daga matar ahmad abacha macina jihar yobe ta ce muna taya sabon ministocin najeriya waɗanda suka sha rantsuwa kama aiki a yau murnar shan rantsuwa allah ya taya su riko allah kuma ya ba su ikon gudanar da ayyukansu bisa gaskiya da adalci da ma riƙon amana shi ma saƙonmu na gaba yana magana ne akan sabon ministocin inda ya ce shugaba wato inda ya ce shugaba da Muhammad Buhari ya rantsar da sabbin ministocinsa a yau da za su kasance masu tsoron mai duka su saka kishin ƙasa a gaban bukatunsu sako daga Aliyu Usman taka lafiya da Hamza Galadima Sani mai lange-lange da Malam Umaru wato Kamba ya wuri. madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya soke gana da aka shirya zai da firaministan Denmark saboda ba za ta tattauna batun sayarwa da Amurka tsibirin Greenland ba. Trump ya kafa sakon ta kafar Twitter da ke cewa Denmark ƙasa ce ta musamman da ke da mutane masu abin mamaki. Amma bisa ga maganar firaminista cewa ba ta da sha'awar tattauna batun sayar da tsibirin greenland na soke ganawanmu da aka shirya yi nan da mako biyu har sai wani lokacin an kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa na baya-bayan nan tsakanin sojojin amurka da na koriya ta kudu yanzu haka kuma babban manzan amurka a koriya ta arewa yana birnin sol an shirya komai game da maido da zaman tattaunawar da koriya ta arewa mun shirya tsab domin shiga tattaunawa da zarar mun ji daga koriya ta arewa a cewa stephen bigan jami'in amurka na musamman a koriya ta arewa wanda isa babban birnin koriya ta kudu jiya talata a ziyara aiki da ya kai ta kwanaki uku shugaban amurka donald trump da takwaransa na kasar venezuela nicolas maduro baki ɗaya sun faɗi jiya talata cewa jami'an gwamnatin trump sun fara zaman tattaunawa da jami'an gwamnatin maduro Tun masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a shirin na dare za mu so mu ji ra'ayoyinku kan batun naɗin sabbin ministoci da aka yi a Najeriya. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.